Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muke kawo muku wani wani shirin na hantsi. A yau ranar Litinin goma ga watan Fabrairun shekarar 2020. cikin shirin za ku ji matakan da kungiyar dattijan arewa ta ɗauka bayan kammala taro da ta yi a jiya lahadi a kuma muna tafa da shirin a daina shan kwaya wanda binta yaro ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku shirin jaridun najeriya sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kiran waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama domin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ku da asuba ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar China sanadiyar barkewar cutar mura nan na coronavirus ya kai 908 zuwa yanzu bayan da tun gabanin nan ya zarce adadin mace-mace da cutar SARS ta haddasa daga shekarar 2002 uh, zuwa 2003 a cewar jami'an gwamnatin china jiya lahadi hukumar lafiyar kasar china ta ba da rahoton karin mace-mace 97 da kuma wasu sabbin kamuwa da cutar su 362 bayan yawan masu kamuwa da cutar ya ragu zuwa ranar asabar wanda shine karo na farko da aka samu saukin al'amarin a tsawon fiye da mako guda. an yi imanin cewa cutar sars mai shafar numfashi ta hallaka mutane 774 ta kuma galabaita mutane wajen 8,100 a china da kuma yankin hong kong wani soja da ya fusata saboda wani rikici akan batun kuɗi ya buɗe wuta ya bindige matafiya a ƙasa da waɗanda ke tsaye yayin da ya ruga a guje da wata motar soji ranar asabar a nakhon ratchasima na kasar thailand ya hallaka mutane 29 baya ga wasu kimanin 60 da ya raunata jami'an tsaro sun bindige sojan bayan turjiyan tsawon sa'anni 12 a wani rukunin kantuna jiya lahadi cikin waɗanda abin ya ritsa da su har da wani yaro ɗan shekara 13 da ke kan babur ɗinsa da kuma wata matashiya mace mai tuka mota tare da ɗanta a ciki. Prime Minister ƙasar Prayut Chan Ocha ya ce, "Ina fata wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe, kuma ba zai sake faruwa ba. Ba wanda ke son aukuwar haka." Ya yi kira irin wannan ya kira irin wannan zub da jini da aka yi a ƙasar Thailand abin da bai taɓa faruwa ba. Hukumomin ƙasar sun bayyana ɗan bindigan a matsayin sajamejo jakrapat stoma ne kuma prayod da jami'an 'yan sanda sun ce yana cikin wani rikicin kuɗi ne da wani ɗan uwan kwamandansu na soja kan cinikin wani gida an gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi da na majalisu a cikin nasara a yankunan da ke amfani da harshen faransanci a ƙasar kamaru sai dai kuma a yankunan da ake amfani da harshen ingilishi aikin zaben na tafiyar hawainiya ganin 'yan aware sun gargadi mazauna wuraren cewa kul kas su kaɗa Shugaban ƙasar Kabaru Paul Biya wanda ya kaɗa su a Yawunde babban birnin ƙasar ya jinjinawa waɗanda suka kaɗa ƙuri'a. Ya ce ya kamata 'yan ƙasan Kamaru su fito sosai su kaɗa kuri'a su kuma kar su bari eh, wanda suka kiraye-kirayen cewa a ƙauracewa zaben ya kuma bayyana su a matsayin masu yin zagon ƙasa ga demokradiyyar ƙasar. Ya ce ya ji daɗi kuma ya gamsu da yadda ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa a matsayinsa na ɗan ƙasa. Kuma yana kira ga duk 'yan ƙasa da su watsi da kiraye-kirayen wasu 'yan jam'iyyun siyasa na kuskure na ƙauracewa zaben. ya kuma ce yana ganin cewa demokradiyya ta ci gaba kuma ta kafu a kamaru ma'aikatar tsaro a amurka ta saki sunayen sojoji biyu nan da suka rasa rayukansu a wani harbi da aka yi a sanyin safiyar lahadi a yankin sharzad da ke lardin nagrakhad na gabashin kasar afghanistan sunayen sun hada da saje javier Jaguar Guterres da kuma Antonio Ray Rodriguez duk masu shekaru 28 da haihuwa a duniya. Bayan su wasu sojoji shida da ke bakin aiki su ma sun samu raunuka yayin da wani abokin aikin su dan Afghanistan ya buɗe wuta kan dakarun haɗin gwiwa amurka da na afghanistan ɗin ya bindige a ah, da bindiga mai sarrafa kanta a cewar wani mai magana da yawun dakarun na amurka a kasar har yanzu muna tattara bayanai domin gano abin da ya sanya shi ya aikata wannan abu amma kuma har yanzu ba mu san menene manufarsa ba abin da ya sa jami'in sojan amurkan kanar sony leggett ya bayyana kenan da sanyi safiyar lahadi a wani rahoto da kafar yada labarai ta associated press ya fitar ya nuna cewa wani jami'in kasar uh, ma'aikatar tsaro afghanistan da ya buƙaci a sake sunansa domin ba a bashi izinin tattaunawa da 'yan jaridu ba ya ce wanda ya yi harbin jami'in sojan afghanistan ne wanda musu ya kaure tsakaninsa da dakarun sojan amurka kafin ya buɗe musu wuta Kuna shan labaran nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran duniya za mu je Najeriya tukunna inda je Lahadi kungiyar dattijan arewacin Najeriya tun Northern Elders Forum ta gudanar da taron ta kan lamarin taɓarɓarewar tsaro da ke fama da shi a Najeriya. gadi Isa Lawal Ikra da cikakken rahoton. kimanin mako guda da kaddamar da kungiyar tsaro ta yankin arewacin Najeriya da wasu matasa suka kira ta da suna shege kafasa al'ummar yankin arewacin najeriya na ci gaba da bayyana mabambanta ra'ayoyi game da irin waɗannan ƙungiyoyi na tsaro na yanki a wannan ƙasa ƙungiyar dattijan arewacin najeriya da ake kira northern elders forum a turance ta ce ita bata ga laifin kafa irin waɗannan ƙungiyoyi ba idan dai za a bi doka domin tsaron ne ya riga ya taɓarɓare a wannan ƙasa Dr. Hakim Babu Ahmed shi ya karanto sanarwar bayan taro ta wannan kungiya. Gaskiya dai ka alama dai kan shugaban kasa Buhari tsaro ya kusa ya kubuce mishi a ƙasar nan don da inda ka je matsala ake koke koki ake yi babba bai tsira ba karami bai tsira ba mai arziki bai tsira ba talaka bai tsira ba sannan kuma muka kawo shawarwarin mu da muke gani cewa ya kamata a duba wanda shi shugaban kasa ba su amanin su taimaka mishi tsaron nan ya kamata a yi gyara sannan kuma a ƙara duba talauci alakan talauci da rashin tsaro Gaskiyar talauci yana ƙara zurfafa rashin tsaro muka ce mu a kungiyar dattawan arewa ba dama mu ce ban wani sashe na kasa ko arewa ko kudu ko gabas ko yamma kada su taimaka wurin ƙara zama yanayin da mutane ke zama ta hanyar tsaro tunda abin yanzu ya zama matsala abu biyu da muka ce shine kada a kauce mu doka na ƙasa sannan kuma kada a kafa wata ƙungiya na sunan tsaro saboda kawai ana neman ta wani kasa ko mutane gefen wani wuri ko wasu kabila ko na abu. Me ra'ayinku a kan su matasan da suka kaddamar da wannan ganin cewa sun ce a kudanci duk an yi irin wannan kungiyoyi? Mu ba mu ce kowa ya laifi ba. Mu mun ce duk wanda zai taimaka a kafa kungiyar tsaro a ƙara tsaro. Wallahi mu muna ganin ya yi daidai da waɗannan matasa da kungiyoyin da ke kudu duka amma a bi doka. Amma kuna ganin ko an bi doka a irin wannan kungiyoyin tsaro da aka samu na yankuna ba za a samu baraka daga baya ba? A fara bin dokan. In aka samu doka in aka bi doka aka samu baraka dokan nan ita za ta yi maganin barakan nan. Game da fargabar saka siyasa a kan sanarwar kungiyar dattijan arewacin Najeriya kuwa Dr. Hakim Babu Ahmed cewa ya yi. Lokacin lokacin Jonathan ai wannan kungiyar ta zarge shi ta zarge shi kuma duk yawancin mutanen da ke cikin Northern Elders Forum mu muka taiba dukkanmu mu mun tura motar buhari ta tashi saboda yanda shi shugaban kasa janarsa muka ga ya sakan ma boko haram arewa kawai sai abin da suka ga dama suka yi muka rabu da shi muka dawo muka goya ma buhari baya bayan buhari ya ci zaben shi na fari muna tare da shi mu je ku bashi shawara mu ce ranka daɗe ga matsala nan gashi gashi gashi ba wani maganan pdp a nan ba magana apc wannan rashin tsaro ba ruwan shi da wani jam'iyyar ta kowa yana ciki saboda haka ɗai duk shugaban ƙasa ko da kai ya faɗo ko arewa ko kudu ne idan bai yi daidai ba za mu kai mashi. sai dai ita cibiyar bincike da bunƙasa arewa da ake kira ardp a turance kuma a takaice ta ce ƙungiyoyin tsaro da ake kafa na yanki a wannan ƙasa fa ba su dace ba Dr. Usman Bugaji shine shugaban wannan cibiya wadda ta kaddamar da kwamitin ƙwararru a kan harkar tsaron da zai taimaka domin lalubo mafita a arewa. Ba zai yiwu mu bari don an baka damar ka yi gyara ka ƙi mutane su ta mutuwa ana gallaza ma jama'a kuma a zuwa ƙyale, ka kai wane ne ina bambancin wannan kwamiti na kudakta da kuma kungiyar eh, amote kunta yarbawa A'a, a'a, a'a, kar ka kawo wasa a cikin al'amarin wancan fa wani abu ne suke nasu kuma in ka saurari abin da sultan ya ba da shawara gwamnonin arewa su tafi can kudu nan su samu gwamnonin su ce kai ya kuke ma mutanen mu haka to wannan wata harka ce tsakankanin su can amma mu abin da ya shafe mu nan arewa shine muke yi amma in an taba ma mutanen arewa a can din to ba kuma ba za a kyale ba amma dai kar ka sa mu cikin mizani daya da irin waɗannan mutanen don naga abin nasu da kwai dai shirme-shirme bankaura-bankaura hauka-hauka. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To madalla a gaida Isa Lawal Ikar har yanzu dai ana tafuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo ke cewa karfe biyu da minti goma sha ɗaya yanzu dai ga Aisha tu dauke da sauran labaran duniya. Tsohon magajin garin South Bend a jihar Indiana, Pet Buttigieg zai shiga zaben fidda 'yan takara kasar a karon farko a gobe talata biyo bayan samun 'yan delegates mafiya yawa da ya yi jam'iyyar democrat a iowa ta fitar da sakamakon zaben da aka gudanar na tsaida ɗan takara wanda yake da baibaye da rigingimu tare da rudani a wani bangare sanadiyar lalacewar na'ura. Buttigieg shine ya ja delegates goma sha hudu daga cikin arba'in da 41 a zaben na Iowa, yayin da Sanatar Vermont Bernie Sanders ya ja sha biyu sanatar massachusetts elizabeth warren ta ɗau guda takwas tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya ja delegates shida sai sanata amy klobuchar ta ƙare da guda ɗaya gidan talabijin ɗin gwamnatin iran jiya lahadi ya ce ƙasar ta gaza yunkurinta na harba tauraron ɗan adam da ta ƙirƙiro samfurin zafar zuwa falaki mai magana da yawun ma'aikatar tsaron kasar mai kula da shirinta na sararin samaniya ahmed hussein ya faɗa wa gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar cewa tauraron zafar ɗin bai isa falaki ba kamar yadda aka tsara saboda gudunsa bai kai yadda ake bukata ba ya kuma ce akalla wannan shine karo na uku da iran ta gaza cin mukaddamar da tauraron ɗan adam tun daga farkon shekara ta 2019 da amurka ta yi ikirarin tana taimaka mata wajen bunƙasa shirinta na makami mai linzami. To labarin duniya kenan aka saura daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. adalla to kafin mu kai ga shirin mana gaba sai a shakata da wannan waƙar. to Allah kyauta wannan haka yake wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu wuraren mu a jamhurin Nijar kuma za ku iya sauraron mu tasha a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu mu na yanar gizo voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma sai shirin mu na gaba. sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara jama'a barkan ku da warhaka barkan mu da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya Suna na binta esyaru jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su ɗauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma To kamar yadda wasunku suka ji a shirin mu da ya gabata, shan miyagun ƙwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da ƙasashenmu na Afirka. Kun ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar ɗabi'a wadda shiganta cikin sauƙi amma fita daga ciki sai ikon Allah. kafin mako na gaba da za mu kawo maku matakan da hukumomi ke ɗauka game da yadda suke yaƙi da matsalar miyagun ƙwayoyi. Yau za mu ƙara faɗakar da ku game da ƙarin illolin shaye-shaye. Yanzu bari mu ji ta bakin wani masanin jinyar kwakwalwa Marcos Vandi daga jihar Adamawa a Najeriya domin ya ƙara bayyana mana wasu illolin shaye-shaye, cututtuka da kuma ƙalubalen da suke fuskanta. Yanzu misali mu koma ba idan muka dube waɗanda suke yawan shan nan da kuma waɗanda suke wa kansu allura. Shin ah, ya illa sai yake ga jiki ga wanda yake sha ko da ma ya bari ya illa zai kasance a jikinsa akwai illa eh. wato a jikinsa akwai abin da zai iya masa illa akwai illa kore sosai kaga zai fara da da hanta mm. kasan hanta yana na kamar laboratory eh, shi yake tace kowane eh, guba da ya shiga cikin jiki mm. to sana ga an haka dinnan ana ta dora mishi ana ta dora mishi guba nan har ila ya zo zai eh, tafi kwakwalwa kwakwalwa kuma ba zai ji mire ba mm. to kaga yana da illa mm. a jikinsa ke fa mm. to zaka ga kuma yadda eh, eh, yake zama da jama'a zaka ga ya bigire illa ya zauna shi kadai a ɗakinsa ko kuma da za a same shi yana wani iri abubuwa da bai kamata dan adam yana yi ba to shine illan ga shi mashayin ko kuma wanda yake amfani da wannan abubuwa um, maye nan a wasu na cewa kamar ko da ma an warke za ka ga akwai kamar ko tabo ne ko kuma wani abin da ake kira side effect to wani lahani ko wani abu a ana iya samun haka <laughs> a kwarai eh, kamar da na ce maka yalla bai a akan cewa yaro ya samu kwararren warkaswa ba za a gani ko wani lahani kamar haka da ake faɗa nan ba eh ana faɗa cewa hauka baya kare sai dai ya yi soki amma kaga dai nasu nan ba wani hauka wanda za a ce ba zai iya a warke ba don an sa menene dalili eh, da ya sa su suna yi haka domin tun da wuri in su zo in raba su da wannan guba nan na eh, su wiwi su tramadol su exol duka na buwa an raba su da shi ana ba su counseling kowane sati biyu ana zuwa waje psychology ana ilmantar da shi a kan illan wannan abin da yake shan nan warai kuwa zaka ganci ya fita tara ba wani abin da za a ce wannan tabon ko kuma za a ce ko wannan ya taba a ah, ah, ah, tabuwar hankali yanzu kake magana kan cewa ya kamata ana bashi bita ko kuma ana zuwa ana sake duba shi ana reviewing da makamantansu to amma kuma akasari 'yan ka duba kasashen masu tasowa irin Najeriya ba mu da irin asibitoci na ku irin na kwararru abin da shafi kwakwalwa ko kuma psychiatrist da sansu hakan nan eh, ya kalubalen wannan kuma yake a fannin jinya irin wanda ke da matsalar kwakwalwa ko kuma shaye-shaye eh to kalubalen da muke samu daga gwamnati to kasa wannan wannan eh, eh, wurin wurin da za mu ce za su dinga zuwa su zauna da wanda ya goni ce a cikin a gefen kwakwalwa da na'ura da kome yana nan kuwa yana da wuya mai kuɗi kuɗi ma ba kaɗan ba shi eh, kamar gwamnati gwamnati ta iya ta zo mana da ta gina mana wani ta tsare wani gefen asibiti a kan cewa wannan wurin an ka samu warkaswa daga gefe nan zaka koma wannan gefe ka ringa zuwa kuna tuttunawa kuna tuttunawa da shi masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu duba matakan da wasu hukumomi ke ɗauka domin yaƙi da wannan matsala. Yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin ni binta S yaro da ke muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwaya ko ba ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. To a gaida binta Yasiru yanzu kuma lokacin da baban gida Jibrin zai kama da sharhin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridar ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa yanzu haka wata malamar makarantar firamare a jihar borno mai suna mrs obiageli mazi ya asalin jihar abia da gwamnan jihar borno babagana zulum ya tarar da ita kadai a wata makarantar firamare a jihar a lokacin da ya kai ziyarar bazata a mata karin girma daga malamin aji zuwa mataimakiyar shugaban firamare wani faifan bidiyo da ya yadu ta kafafen sadarwar zamani na nuna gwamnan jihar tare da malama da kuma jami'an tsaro malama mazi ta shaida wa gwamna zulum cewa ta shafi shekaru 31 tana koyarwa a makarantar firamare a jihar borno don take gwamna zulum ya mika mata tukwici na naira dubu ɗari sai kuma jaridar the nation ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa wata ƙungiyar dattijan arewacin najeriya northern elders forum karkashin jagorancin farfesa ango abdullahi sun kammala wani wani taro a garin zaria inda kuma suka yanke kauna ga mulkin shugaban kasa muhammadu buhari a ƙarshen taron dai in ji jaridar da nation jigajigan kungiyar karkashin jagorancin farfesa unguwa abdullahi sun bayyana rashin jin daɗin su game da yadda shugabanci ke gudana karkashin jagorancin shugaban kasa wayanda suka halarci taron da sun hada da tsohon babban hafsan najeriya ya marshal al'amin da gash da ambasada yahaya kwande da alhaji bello kirfi wazirin bauchi da dig labaran wurno da alhaji yakubu shehu kungiyar da ta bayyana rashin jin daɗin ta yadda harkokin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa yadda ake ci gaba da sace mutane da kai har-hare da kuma kashe su sai kuma jaridar Vangar jaridar da ta rawaito a ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa fadar shugaban ƙasa ta mai da martani ga sanarwar da wata ƙungiya ta dattijan arewacin najeriya ta fitar inda take yanke ƙauna ga shugabancin shugaban ƙasa muhammadu buhari wata sanarwa da fito daga fadar shugaban ƙasa yanzu jaridar Vangar mai ɗauke da sanya hannu. hannun femi adeshina mai bayan shugaban kasar shawara kan harkokin yada labarai na cewa kungiyar ta farfesa ango abdullahi ce kuma ba ta da magoya baya na a zo a gani don haka da wani zance ko suka da kungiyar za ta yi ga gwamnatin shugaban muhammadu buhari ba za ta yi tasiri ba in ji jaridar da vanga sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa babu cutar coronavirus a najeriya in ji ministan lafiyar najeriya dr osage ehanire sai kuma jaridar da point jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da prime minister kasar canada justin trudeau a gefen zauren taron shugabannin kasashen afirka na kungiyar eu da ke gudana a kasar ethiopia jaridar point ta ruwaito sanarwar fadar shugaban kasa na cewa shugabannin kasashen guda biyu Kanada da kuma najeriya sun tattauna akan hanyoyin inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma sauran kasashen kungiyar jam'iyyar commonwealth baban yadda jifirin murya amurka daga najeriya. To a gaida baban gida jibrin yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu wara kuke aiko mana ko kuke kira kuna ajiye mana. Assalamu alaikum kayan hausa na radio a America. Mai magana Hadi tsohon sarki daura. da Allah ina so ku ba ni dama ya mai girma shugaban kasa ina so in baka shawara ne akan waɗannan ƙungiyoyi da ake kafawa a ƙasar nan musamman yanzu da bangaren yarabawa suka kafa ƙungiyar fita tsaro wadda suka sawa suna a mota kuma yanzu ga shi ƙungiyar gwamnonin arewa suna shirin kafa ƙungiyar shege kafaka na tsaro kuma ka san da cewar yanzu haka bangaren inyamurai suna nan suna shirye-shiryen kafa wannan kungiya shin ya mai girma idan aka tsaya da idan basira aka hanga waɗannan kungiyoyi anya za ka zama a ka hannun alkhairi kuwa saboda haka ya mai girma wannan kungiyoyi ya kamata a rusa su baki ɗaya saboda kowanne sun kafa kungiyoyin ne ba don Allah ba ko ba don neman cikin kasa ba domin wata fitina ce ta daban ya kamata a ce a rusa waɗannan kungiyoyi ga baki ɗayan ka ba Allah ya baka ikon tafiyar da adalci a cikin mulkinka na gode Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau yana kira ne ko kuma roko na ɗan majalisun mu na tarayya game da a ba da ƙananan hukumomi hakkinsu. To lallai wannan shiri ya dace kwarai da gaske idan aka yi haka a talakawa za su zama kusa da gwamnati kuma da a samu ci gaba ta mu ta bunƙasa. Na gode To ma da lamun gode ga wanda ka samu dama aiko mana da wannan sakon to da wannan kuma muka zo ga shirmu na karshe labarai a takaice. To a takaicen adadin waɗanda suka mutu a ƙasar China sanadiyar barkewar cutar murar nan na coronavirus ya kai 908 zuwa yanzu bayan da tun gabanin wannan ya zarci adadin mace-macen da cutar SARS ta haddasa daga shekara ta 2002 zuwa ta 2003. Ma'aikatar tsaro ta Amurka ta saki sunayen sojojin nan biyu da suka rasa rayukansu a wani harbi da aka yi a sanyin safiyar Lahadi a yankin Sharjah da ke lardin Nagarhar na gabashin kasar Afghanistan. Sunayen sun hada da sajejevia Jagua Rodriguez da kuma Antonio Ray dukkaninsu 'yan shekara 28 da haihuwa. To madalla gaishe masu raro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu dauke da wasu wani sabon shirin. Za kuma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Sule da ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Kevin nisar fili hashin gumal da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.